ci gaba da wasannin neman shiga gurbin cin kofi na duniya wanda za a yi na shekara 2018 a kasar rasha jiya an fafata wasanni guda inda kungiyar kwallon kafa ta colombia suka tashi can jaras babu su tsakaninsu da chile haka kuma a yau an fafata wasanni inda kungiyar kwallon kafa ta brazil ta lallasa argentina da ci uku da nema venezuela ta samu nasara a kan bolivia da ci biyar da nema uruguay ma ta samu nasara a kasar akan ecuador da ci biyu da ɗaya yayin da paraguay ta sha kashi a hannun peru da ci hudu da ɗaya a nahiyar yankin turai kuwa a yau din za a fafata da tsakanin armenia da montenegro sai san marino da kuma germany faransa za ta karɓi bakuncin sweden yayin da ingila za su fafata da scotland romania kuwa za su buga ne da ƙasar holland yanzu da czech republic za su karɓi bakuncin norway yayin da northern ireland kuwa za su fafata ne tsakaninsu da azerbaijan Slovenia kuwa za su karɓi bakuncin Nokia ne yayin da Malta za su fafata da Slovenia, Denmark kuwa za su karɓi bakuncin Kazakhstan ne. Za a keta rainin ne misalin karfe tara saura kwata agogon Najeriya da Nijar da Kamaru. sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila mai suna gary southgate ya bayyana da cewa dan wasan manchester united mai shekaru 31 a duniya wani runi shi zai jagoranci tawagar ingila a wasan da za su tafsa da kasar scotland a wasan neman shiga gurbin cin kofin duniya mai zuwa na shekara 2008 wai runi dai ya a baya ya fuskanci matsala da tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa na kasar ingila sam allardyce inda yake yunkurin kwace kaftin din kasar ingila a hannu